نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لربان يو شاب يرقى رمضان دبودة دريهود أشرين تقص زامو تشيقبني دقى آية أشرين أكو فإن الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا بلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وجناتهم فيها هريم مستمر إلى صراط الحميد قال الله تبارك وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هكا آيتك نعم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد الله تبارك وتعالى عز وجل يتي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات lallai Allah maɗaukaki yana shigar da waɗanda suka yi imani suka kuma aikata aiki na gari ina yake shigar da su jannatin gidaddaji na aljanna Allah ka samuna da rabo wannan gidaje na aljanna jiri min tahtiha al-anhar ƙoramuna gudana ƙarƙashinsu ba wannan kaɗai ba fi fiha ana musu ƙawa ana musu ado ana ƙawata su fiha a cikin gidan aljanna ɗin dame ana ƙawata su min asawira da wato ainihin warwaro warwaro irin na hannu irin na aljanna min zahabin irin na zinari wa lu'lu'a kuka ce wa lu'ulu'in magabata sun karanta lafazin lu'ulu'a wasu sun yi kasara suka ce lu'ulu'in kamar al'imam ibn kathirin al-makki da al'imam abu amru al-basri da al'imam hamza da al'imam al-kisa'i annahawi waɗannan bijiman malaman qira'at muqra'ai sun karanta lafazin walu'lu'in ta hanyar yiwa alhamza kasra amma kuma al'imamu na fi'unin madini wanda fitattun masu ruwaya guda biyu suka ruwaito ƙira'a daga wurinsa misali Uthman bin Sa'id al-Masri wanda aka fi sani da suna Warsh da ɗaya almajirin nashi Isa bin Mina Qalun Qalun na nufin Jamil da yare irin na Rum to malamin su Nafi ya ruwaito ne da fatha wa lu'lu'a ba shi kadai ba haka Abu Bakirin ya ruwaito wannan qira'a wa lu'lu'a Abu Bakirin kuma wato yana daga cikin masu ruwaya daga imamu asim da shi da abokin ruwayarsa habs sun ruwaito da lafazin mai walu'ulu'a to wace hanya za ka iya taujihin waɗannan karawa'in suka ce idan ka ruwaito da lafazin walu'ulu'in ana la'akari ne da ainihin aika ce yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa min lu'lu'in kenan lu'lu'in majrurun ne bi min khalas idan kuka ce a lu'lu'a wadda ita ce riwaya da muke da ita anan tare da mu sun yi la'akari da ɗauke wato lu'u'lu daga tasirin mi'ara sun mai da ainihin lu'u'lu a matsayin mansubin bil fatha saboda kasancewarsa maf'ulu bihi na fi'ili yuhallaw ay yuhallawna lu'lu'a kenan dukkanin su masha Allah suna da mafita an gane shi sa imam shatibi ke cewa jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqala alqur'ana azban wa salsala Allah ya jikan waɗannan malamai da suka ciro mana karatun Qur'ani gardaɗe mai kuma daɗin ji mai daɗin furtawa ala kulli hal yan aljanna Allah ya mana muwafaqa wato ainihin ana tufatar da su ana musu kwandage ana kwandagantar da su ma'ana ana kawata su ana musu ado da irin waɗannan karikicai na alkhairi wa Allah wa iyyakum jami'a wa libasuhum fiha mai harif sannan kuma tufafin su fiha a cikin aljanna din harir irin na barage ne menene barage tufafi irin na alhariri shi yasa sanya alhariri haramun ne a duniya ga maza domin tufafi ne na 'yan aljanna a aljanna kwanaki an ta kai kawo akwai wani tufafi wa shi boil kun san boil akwai wanda suke to ai muna ganin fa alhariri ne to sai malamai ke cewa a'a <clears throat> ita shari'a ba ta tafiya da kunji-kunji zato in ya tabbata boil alhariri ne in ya tabbata ba a tahminat da kinki faɗi da kintaci ainihin faɗa ba a tabbas ya ne dahir to haramun ne a sa amma lokacin da bai tabbata ba ana zato kaza kaza karka haramta mutane halal ɗinsu ka bar shi a matsayin kayan ado yana ƙarƙashin ƙulƙul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq har sai ka iya convincing din duniyar karatu da ilimi cewa eh boy alhariri ne shikenan dole sai a daina sawa kuma sai kai amfani da ƙaira ta malaman ususuna suna cewa al-aslu fil adati al-ibaha illa kullum mutane al'adunsu ka bar shi a matsayin halal har sai lokacin da aka samu nasi da ke haramtawa kamar da kuma al-aslu fil ibadati man illa bidali ibada man at-taqalid al-ibaha ina in dai ibada ce kuma an hana duk wata ibada kar ka fara yi sai ka samu dalilin yi don haka ne ma cikin sharuɗan ibada guda uku malamai ke cewa duk abin da ke amsa suna ibada farko sai ka samu umarni a yi dole sai an ce ya Allah ce a yi ah, yau ko kai ne wani zo kawai dinga maka fenti a gida baka sa shi ba su mai gida na ƙari sai ka ce mai sai ka ce Allah ba da lada tabbas shi yasa ga mutanen nan da kawai da ka tsaya da mota a dinga gogewa ni suna ban tausayi wallahi mutum da ya tsaya da mota sai a fara fesa ruwa ana gogewa ai sana'a ya kamata ta kasance da mutunci sana'a ya kamata ta kasance tana da kima sai ka zo ka fara goge gilashin mota ba a sa ka ba wanda ni ina gaya mutane masu daina ba su wani abu dalili saboda ba su kusan ci gaba da wulakanta kansu da kansu ne ya kamata ka bari aiki sai in an sa ka idan ka wanda kai mai ya baka to shi na abu da daban amma dai kar ka ji haushi idan wani yana ka dan bai sa kai ba ta yi wani ma in kai masa ita je ka da laifi ma'anar maganar dai ibada na bukatar abu guda uku a ce ayi kai yanda annabi yayi sallallahu alaihi sannan kuma ka same ikhlasi to muka koma kan maganar mu wato ainihin bawai ba za ka ce haramun ba ne. har sai in ya tabbata ƙarar cewa eh an tabbatar wannan alhariri ne in ba haka ba yana cikin asali albara al-asliya iram saboda haka wannan shine irin kayan arziki da Allah ya tandama yan aljanna Allah ka samu dace aya ta gaba wahudu ila الطيب من القول وخذوا إلى صراط hamid وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا an shiryar da su ne su yan aljanna da suka samu irin wannan matsayi to ai dama tun a duniya an shiryar da su ma'ana Allah ne ya musu gandakatar ya taimake su an gane ko aka ba su shirya zuwa ga at-tayyib min al-qawl zuwa ga wato abu mai daɗi a wannan duniya at-tayyib min al-qawl ma'abota tafsiri sun ta kai kawo kan to me ake nufi da at-tayyib min al-qawl anan ko suka ce ana nufin ai babban arzikin da Allah ya musu Allah ya musu jagoranci wajen yawaita faɗin la ilaha illallah wasu kuma suka ce ana nufi dai kawai Allah ya musu jagoranci zuwa ga ƙur'ani imanan wa qira'atan wa hifzan wa fahaman wa tafsiran wa amalan wa tatbiqa imani da shi da karanta shi da haddace shi da fassara shi da bayyana shi da aiki da shi duk shine ma'anan wa hudu ila tayyib wasu kuma suka ce an musu jagoranci ne zuwa ga jihadi fi sabilillah ibn kasir sai kara ma yake cewa ai ma'anan wahudu ila tayyib min alqaul ma'ana lokacin da aka yi yakin uhud wato kafirai suna ta cika baki sai su mu'mini suna cewa suke cewa Allahu maulana wala maula lakum yo Allah shine maula dinmu shine mai jibintan lamarin mu ku kuma kafirai ba ku da ainihin maula ala kulli hal waɗannan 'yan aljanna da suka samu wannan gida na rahama Allah ka samu dace dalili shine wahudu ila tayyib min alqawl saboda an shiryar da su zuwa ga abu wanda yake mai kyau na lafazi shine faɗin la ilaha illallah idan ka ɗauki fassaran ai saboda suna faɗin kalmar shahada ne wanda kuma ita ce magana da take zahiri a nan to ba duk la ilaha illallah bane fa wato take amfanar mutum ai ba duk mai faɗin la ilaha illallahu ba ne wannan kalmar take sa kuma za a ce ya ci amfani domin kuwa wannan kalma ya faɗe ta a baya magabata sun faɗa a baya aina da aka suka ce la ilaha illallah na da sharuɗa bakwai dole idan ka faɗe ta sai ka cika sai ka gamsar da conditions guda bakwai kafin ta amfane ka kuma tana da rukuni guda biyu ɗaya ɓangaren na korewa ɗaya ɓangaren na tabbatarwa misali za ka ce la ilaha babu abin bautawa ka nan ka kore sai ka yi maza ka tabbatar ka ce mai illallah shi yasa mutanenmu da wani lokaci mutum in ya ga abin mamaki ce la ila ya shiru yana kuskure kana kan ban mai tashi domin ka kore baka tabbatar ba Ah, dan me zaka ce la ila wannan ba salati bane cikakken salati idan ka kore kai maza ka tabbatar la ilaha maza ka ce me illallah babu abin bautawa da cancanta sai Allah da haka wannan kalma a rukunin ta kenan farko ka kore na biyu ka tabbatar sannan kuma tana da sharuɗa guda bakwai ko suka ce guda takwas dole sai ka kiyaye su ka fahimce su kafin kalmar ta amfane ka in ba haka ba wanda yace la ilaha illallah ba abin bautawa da cancanta sai Allah amma ya yarda cewa ai tsarin tattalin arziki misali irin na turawa ya fi tsarin tattalin arziki irin na musulunci ina la ilaha illallah din suke ko ba gane ba kenan ba kalma ba ce da za ka faɗe ta kai ado da ita domin da kafiran makka sun fahimci la ilaha illallah za a faɗe ta ne kawai da baka bata canza musu rayuwa ba da bu sai manzon Allah ba to in dan faɗi ne ya faɗa mana ita zama kawai amma sun san kalmar revolutionary ce tana canza rayuwa tana canza suluki dole sai ka bar komai ka koma zuwa ga Allah din saboda haka tana da sharuɗa guda bakwai su ne ilmun يقين وإخلاص والمحبة والصدق والانقياد والقبول سوري قد بكوي وسكتي أكوين تكوس الكفر وأن سوني شرطا كلمة شهادة duk wanda yake faɗinta duk wadda take faɗinta bata kiyaye su ba to ba fa kalma za ta yi mata ko masa ko musu ko mana ko muku amfani ba shi yasa mawaƙi ya tara su cewa علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها ينتوى علم قصام علمي يقين ده يقيني القبول ده القبول والانقياد ده الانقياد المحبة ده المحبة الصدق ده الصدق Mhm. an gane ko sannan kuma alkufur dole sai ka tara sharuɗoɗin nan guda takwas daga ciki sai ka kafirce da ɗagut don mun karanta a tafsirin turanci wa man yakfur bi ɗagut wa min billahi faqad istamsaka bil urwatul wufqa wanda ya ce la ilaha illallah ya ce wani tsari ya fi na Allah to ƙarya yake wanda yake la ilaha illallah demokratiya ta fi komai is the best system a rayuwa ya kare la ilaha illallah din shi wanda yake la ilaha illallah kuma yana jin wani zai iya bashi doka ko wani waliyi shi ko malaminsa ko sa ko wani tsari daban ba na manzon Allah ba ya karya ta wanda yake la ilaha illallah amma kuma zai je gun boka da dodon tsafi ya karya ta da haka ba kalma bace da za a faɗe ta kamar kayan ado da kyal la dole ne ta canza system na rayuwa la ilaha kana cewa ba mai bani doka sama da ƙasa kowaye illallah sai Allah to idan ka ɗauki fassarar wahudu ila tayyibi ana nufin wannan kenan an shiryar da su zuwa ga at min al magana mai daɗi shi sa kalmar shahada ɗan uwa kalma ce mai daraja aina mutum ya rike ta kiyaye ta a cikin hadisi wanda yake hasan wanda dunam ibn Ismail ya rawaito isnadin hadisin Hassan ne annabi sallallahu ruwayar Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa akthiru min shahadati alla ilaha illa Allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha wa laqinuha mautakum ku yawaita faɗin la ilaha illallah kuna sanin ma'anarta kuna aiki da ita kar ku saba mata sai ce kafin a shiga tsakaninku da ita subhanallah kuma lalle lalle lalle ku dinga gaya wa mamatanku in suka zo mutuwa wannan hadisi ba domin wannan mutum da imam ibn ismail a ciki ba da hadisi ne sahihi saboda duk condition da ke sa hadisi ya zama sahihi hadisin ya tara in ban da shi wannan mai rawaya da imam ibn ismail yana da abin da malamai ke kira hiffatul dabt yana da karancin kwarin hadda kuma dama wannan shine babbancin hadisi hasan da sahihi shi yasa albaikuni da da yazo magana kan hadisi hasan yake cewa me wal hasan al-ma'ruf turqan wa ghadat rijaluhu la kasah ishtaharat abd abu gudda sai masa ya masa gyara ko ce la sai ka ce wal hasan al-khafif dabtan idh ghadat rijaluhu la kasah ishtaharat domin kawai karancin hadda ne bambancin sahihi da hasan to haka wannan hadisi ne wanda yake hasan har al-imam zahabi yake cewa wannan mutum Diman ibn Isma'il salihul hadith wa qad layyanahu ba'dhum bighairi hujja az-zahabi kiyan mutum ne wanda hadisi suna da kyau amma sun layyana shi ba tare da dalili ba ibn hajar yake cewa saduqun rubama akhta yana da yawan gaskiya ko da yake kan yi kuskure imamun ya ce mai la ba asabihi ba shi da matsala sai malamai ke cewa mutumin da ke da irin wannan yabo hadisinsa ba zai kasa kasancewa hasan ba abin da nake cewa to wannan hadisin hasan ne wanda ke cewa akthiru min shahadati Allah ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha wa laqinuha mautakum ku yawaita faɗin la ilaha illallah ko ka hadisin bitaqa ne ranar kiyama mutum zai zo da tarin laifi da tarin zunubi mala Allah ya tsayar da shi gaba shi eh a nuna masa gaban shi kawai azaba ce baya azaba dama haka agwaka Allah ce to yaya kana da inda zaka ce ubangiji me yake da shi kana da wani abin da zaka kawo ya cece ka daga azaba malam sai rikice sai Allah ce ina kana da wani abu a wurin mu eh la zulmal yau yau ba zalunci malam sai a fito da takarda farakal tana ɗauke da rubutun la ilaha illallah wanda shi wannan mutumin ya faɗe ta ya mamance ya faɗi cikin ikhlasi malam kuma ba shirka yake ba baya kauce mu hanyoyin manzan Allah da kame-kame da tusa ƙarya a addini ya faɗe ta khalisan min qalbihi Malam a shi ta daga ta keta sama Allah ya sa an karɓe ta an aje mai sai Allah ce to a kawo duk waɗannan fayil fayil na aikin banzan da yi a sa a sikeli a kawo la ilaha illallah a sa a malam sai ta rinjaye su Allah ce magana ta ƙare jaka aljanna Allah muna roƙonka daga falalarka saboda mutum ya faɗi wannan kalma ya san abin da take nufi ya kiyaye sharɗotin ɗinta علم يقين وإخلاص والمحبة والصدق والانقياد والقبول والكفر وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا ila صراط الحميد an shiryar da su zuwa ga wato abin nan da yake shine mai daɗi na daga furuci wa hudu ila siratul hamid kuma an shiryar da su zuwa ga hanya wato ta ubangiji abin yabo malamai suka ce ana nufin musulunci kenan ma'ana dai abin da ya ba su aljanna kenan wannan dace da suka yi aya ta gaba ta ce me إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الأعقب فيه والباب ومن يرديه بإلهاء بظلم من عذاب عليم الله تبارك وتعالى يتي إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم الله تبارك وتعالى يتي innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce haga nan sai ce kafaru wani irin fili ne fi'ili madi ai kafaru min qablu waɗanda suka kafirce bai ce innal ladina yakfuruna ba innal ladina kafaru waɗanda suka kafirce wa yasudduna an sabilillah suke kuma karkasar da mutane suna bauɗar da mutane gabarin hanyar Allah mabuta ilimi suka ce me عطف المضارع على الماضي لأن المراد بالمضارع ما مضى من الصد هذني يا كافئ ماضي إن الذين كفروا وأن سك كافر شيء أبايكين بيتي وصدوا سيتي ويصدون كما سنة كوتد متاني دقى مسلمتي كذا sun kafirce kuma ya ce suna fili ma bi past tense da fili mubari'i present progressive ko present continuous suka ce ya halatta haka a larabci farko dai kafaru sun daga sun kafirci to sai ya haka ito muka a lokacin kafircin ga abin da suke hikayatul ma'adhi kenan amma a siga irin na mubari'i ina fata an gane ko wannan abin da yake sananne ko kuma ka ce a'a wannan wawan haliyya ce innal ladhina kafaru wa yasdun ai hala kaunihim yasdun kenan a e, lokacin da suka kafirce alhali kuma ina ina fata an gane ko innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillah waɗannan da suka kafirce suna kuma karkatar suna bautar da mutane gabarin hanyar Allah wal masjidil haram suna kuma kautar da mutane daga al haram masallaci na haram. to ina ne kenan ma'abota ilimi sun kasu gida biyu kan me ake nufi da masallacin harami wani suka ce ana nufin asalin shi kawai masallacin ka'aban da tsorarsa wannan ita ce magana da alimamu shauka ya faɗa cikin fatahul qadir yace wa huwa zahir fil aya wannan shine zahiri wasu ma'abota ilimi kuma suka ce a'a wato masallacin harami dukkanin maka harami ce arwaito wannan daga sa'id ibn jubair daga ibn abbas ina fata an gane to idan ka kalla shi yasa har yanzu a makka akwai masu ra'ayin a makka akwai masu ganin cewa da wannan mun taɓa tattauna da wasu yan uwa a makka yan uwa matasan suke cewa ai malam mu khalas a gidanmu ma kawai ba sai mun je harami ba saboda an ba mu fatawa duk inda kake a makka ai harami ne yace amma wannan magana ta ku ya kamata sake dubawa idan kana nufin alfarma ne na gari la shakka fi hada amma matsayi na masallacin harami kana nufin ka ce da ni sallah a masallacin unguwarku a makka na daidai da sallah dubu ɗari a masallacin ka a bashir maqul ce in dai za ku daidaita masallatan ku da ke maka da na harami ah, to me yasa kuke tsayawa sai an yi kiran sallah a harami kafin sauran masallatai su kira kuma lokacin da Allah ta'ala ce سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ina yake nufi akwai sauran masallatai a maka a lokacin so wani Allah yake nufi da shi kuma manzon Allah ce ba a yin tafiya ta musamman zuwa wasu masallatai a sallah sai masallatai nawa uku uku sai ce masallacin harami kana nufin duk masallacin da ke maka ko da 500 ne har su kenan sai ka ce 500 da uku kenan ko da biyu kuma gair ma'qul saboda haka da yawa wasu sun tafi kan wannan fita sai mutum ya ki zuwa harami ya yi sallah idan yana kudai ya ta sallah kofar gidansu in yana masfala ya haka in yana ghishla ya haka in yana shari'a sittin ya haka shari'a mansur ya akhil karim kai tattaki ka je harami kai sallah kaga ɗakin Allah ko imani ya ƙaru ko bushewar zuciya ta gushe yau ai lokacin da idanun ka ya fara ido biyu da ka'aba sai ka ji wata irin alfarma wata nutsuwa ta musamman a zuciyarka ina za ka samu wannan a duniya amma dangane da daraja da sacredness na gari hazala shakafi shi yasa idan ka bar maka a hanyar ka ta zuwa ainihin misali kamar jidda kafin ka isa ƙauyen na shumaisi za ga sun rubuta haram ends here daga nan ne haram ya kare hazala shakafi amma idan kana magana girman sallah ne da roman da lagwadar dole sai fa an je cikin ka'aba yi eh, kwarai da gaske saboda haka waɗanda suke kawar da mutane gabarin ainihin suke kafirci kuma suke kawar da mutane gabarin hanyar Allah da masallaci mai alfarma ka duba kuma abin da zai ƙara tabbatar maka ana nufin ma masallaci ne kwaya ɗaya kamar da shuka ne faɗa sai ce allazi masallacin da allazi allazi na kwaya ɗaya ne ko na biyu ko na uku ai sai ce allati duk masallatan makka ko allazaini guda biyu to da aka magana mafi kyau masallacin harami wannan dai masallacin ne abinsa allazi ja'alnahu ya sake ce nahu kaga lamirin guda ɗaya ne bai ce ja'alnaha ba ja'alnahu sawa'an linnas sawa'an al-akifu ko ja'alnahu linnas sawa'an al-akifu fihi wal ba'd masallacin da muka mayar da shi a matsayin sanctuary menene sanctuary wurin samun kariya wajen samun tsira da imani sansani na samun mafaka daga dukkanin damuwa wallahi inda Allah zai baka dama ka samu kai i'tikafi a harami ka zauna ba abinda da ka sa gaba illa ibada sai ka ji duk duniya ta fita daga zuciyarka na'am to me kake ji kuma ka dubi dama ga halittu daban-daban ga farare ga bakake ga amerikawa wasu daga china wani shi ɗaya ne daga ƙasar ya zo wannan ibada ɗin kowa ya zo gun ubangiji kula kowa da bukatarsa wani shekarun ma sun kai shekaru amma da zaran ya zo wato alfarmar garin na ƙara fisgar shi yana kuka cikin alhini ina ma zai gani ya sun bayyana amina nan ma sai ke cewa man da khala kenan kwaya ne wannan dai ake nufi bai cewa man da khala ba tayyib dan haka ainihin wato Allah ta'ala ce ya mai da wannan wuri sawa'anil akifu wuri ne wanda yake duk ɗaya ne na al'akifu mazaunin gari shine al'akif walbat da wanda ya zo daga nesa ka je ka'aba gidanka ne ɗakinka ne wurin ibadanka ne sai dai kash akwai mutanen da suke ilhadi a ɗakin ka'aba shi sa za mu ji ƙarshen ayan Allah na cewa mai wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu azabin ali duk wanda yayi nufin ilhadi ma'anar ilhadi wanda ya ne ya je ya ɗauko babban zunubi ya kai wannan wurin to za mu ɗanɗana masa azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya kafin lafiya ina waɗanda suke zuwa ka'aba don su yi sane ga abin da Allah ce ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ina waɗanda suke ɗauko yara 'yan mata su kashe musu aure su kai su ka'aba a ba su ruwan zamzam wai su haɗa surkulle su yanke tsiraici su ba miji ya shawai a mallake shi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin bi min azabin alim ina waɗanda ainihin in suka je ɗawafi a'udhu billah shedan ya wanke musu hannu aka har Allah Allah suke suge gizikin mata a wannan wurin mujrim criminal fi hadha makan at-tahir fi hadhihi al-buq'ah at-tahira al-mutahhara dukkarata inda zaka yi shegantaka da tsiya ta ku da talaulautuwa sai ka dauki abin ka je dakin Allah saboda tsabar jafa'i اللهم رحمتك يا رب العالمين آمين. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم a cikin wata ruwaya an taɓa yin wani sarki yana son ya kai ma kai ba ma wannan ba ka koma baya ka karanta dalilin da yasa Allah ya saukar da alamtar kaifa fa'ala rabbuka mai bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف معقول أتاريخي kafin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yi wani mutum sarki ne a yaman amma yana wakiltar masarautar habasha ne the abyssinian dynasty sai ya gina coci a yaman a sana'a ya sa mutuncin suna ƙullais ana kiransa abraha wato al shi kuma abrahatu kamar da na faɗa yana wakiltar masarauta ne na ina na habasha to sai gina caci ya gina ne wai ya yi gasa da ka'aba tunda ka san da ethiopia da habasha kusan eh, yani kusan yanki ɗaya ne yanda misali saudiya take gabanmu da awa nawa ne biyu yanzu karfe nawa yanzu goma saura ko to a saudiya yanzu nawa ne saura kenan sha biyu to haka ma a habasha saboda suna same geographical zone an gane ko saboda haka akwai yani kusan proximity akwai kusaci tsakanin su tun tale-tale saboda haka da ya gina wannan church ah, sai aka samu wani balarabe malam haushi ya kama shi yanzu wannan ne zai gina wani gida waye gasar ɗakin Allah Ka'aba sai wannan balarabe malam ya niki gari sai Habasha a sai Yaman ya je Abraha ya bashi masauki a church cikin dare sai tashi yayi najasa ya kokwabe bangon cocin nashi da najasa washe gari ya gudu ya bar garin to wannan abun sai ya bata ma Abraha rai sai ce okay abin da yake nan ni ko zan je makanta su in rusa ɗakin da suka ce ɗakin Allah to kuma hausa sun ce idan Allah yana son ya tona asirin gwazarma sai ta ce ita ma za ta tashi sama to magana ta tsare saboda haka sai abraham malam ya kama hanya da giwa ɗaiɗai guda arba'in giwaye arba'in shugaban giwayen ana kiransa mahmud mahmud malam ya kama hanya ya kama hanya an ce ya shigo maka ne daidai hanyar ainihin arfa dama ta nan ne hanyar yaman ai tunda yaman tana kudu da ainihin wato saudiya ne ko makka tura ka sanin ya shigo daidai mu shigo in zaka shigo mina idan ka bar muzdalifa zaka shigo mina akwai daidai kwazazzaban da ana aka halaka shi a nan ne aka yi wa arsar alaihi tsirin abami shi yasa duk wanda ya san wurin a lokacin aikin haji in ya je wurin ana so ya sauri ana kiran sa batalul muhassir ka abraha da zo, da giwayen nan nashi misali guda arba'in sai da yaran abdul muttalib kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kiwo suna kiwon raƙuma na shi abdul muttalib kawai abraha sai sa aka kwace raƙuma din abdul muttalib ya zo ce ah yaya kamar da raƙuma na sai ce kai wani irin mutum ne na zo in rusa ɗakin ubangijinku da kuke takama da shi ba kai min magana ba sai raƙuma ke ce a'a raƙuma raƙuma na ne wa inna lil baiti rabban yahmiha yahmi ka aba da ubangiji zai kare je ka bismillah malan suka hau giwan nan ai sai giwa suka fara tutsu nan take malam sai Allah ya aiko malam rundunar tsuntsaye subhanallah suka taso daga makka suka yi kudu suka tadda wannan tawaga ta abraha kowane mutum akan giwarsa kowace tsuntsuwa da ainihin soyayyen dutse na wuta irin na kun fayakun kawai sai ta jefa ma giwa da wannan mutumin malam sai kama da wuta sai aka lakum kowa sai da ya mutu hatta abra bai kai labari ba an ce ɗayansu ne ya rage ya juya da gudu sai yaman jiya na ba da labari shi ai mun ga ta kanmu ai wani wani ya mutu abrama yana karewa sai ga tasa tsuntsuwar yana ɗauke ce wallahi ga ta taho sai ta jefa masa sai faɗi mutu shi ma an yi wannan da kwana hamsin kenan aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa an haife shi ne a shekara ta giwa amal fi me yasa na koro wannan kisar i eh, nuna mana cewa wannan daki saboda alfarmat dakin tun ma manzon Allah kafin ya bayyana ga abraha ya zo zai yi ta'asa sai wannan aya ta aiwato akan shi wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min azabin alim to abin tambayar ita ce shin wancan abin da ya faru don girmama kafiran makka don a lokacin gunki suke bautawa tunda ai sun shirkai ne ko mutanen yaman a lokacin ma sun fi kusa da tauhidi don su kiristoci ne a lokacin ta ya kai haka Allah ya yi wannan ne don girmama mutanen makka ko yaya suka ce ina ai kawai domin Allah ya girmama ɗakinsa ne don kuma girmama darajar wato ainihin annabin da zai zo tukun wanda bai zo ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam makasudin koro mana wannan kaga abraha ya zo ilhadi me faru da shi ya gamu da abin da ya faru shi yana daga cikin addu'ar mu kullum mukan ce Allahumma arsil alal kafirina tsairan ababil Allah ka aiko wa makiya Allah tsairan ababi tarmihim bi hijaratin min sijji waj'alhum Allahumma ka'asim ma'kul ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم آية تقبل تشيمي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن لا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ كتنا يا يندا ka tuna lokacin da ka tuna loton da ka kuma tuna zamanin da bawwa'ana li ibrahim albait muka zaunar da annabi ibrahim a wannan wuri na ɗakin allah mai alfarma kaba kenan allah tushrik bi shai'a allah ya gaya masa lallai lallai kada ka hada wani da ni ɗaya kenan wa tahir baiti ya taifin ka kuma tsarkake wannan ɗakin nawa wannan gidan nawa litta'ifin dan masu tawafi masu tawafi masu kewaye ka'aba wal qa'imin dan masu zama su yi ibada misali masu i'tikafi war ruk'i sujud haka kuma dan masu ruku' masu yawan sujuda kenan kaga ɗakin ka'aba an umarci annabi Ibrahim ya tsarkake ka'aba daga miyagun abubuwa an gane ko ba shirka ciki ba abubuwa marasa kyau ta haka bautar Allah ake kawai a goro da haka annabi Ibrahim shi ya sake ainihin assasa ginin Ka'aba yana yi ɗansa na bashi tubali yana kwarai da gaske yana bashi tubali suna ginawa suna rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim aya ta gaba ta ce me وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وعظم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق الله تعالى وعظم في الناس بالحج ككما يكوى دنجني da الحج كشيلا تاو shelanta wa mutane wannan umarnin wa ma abota ilimi sun kasu gida biyu suka ce ana nufin annabi ibrahim ne saboda me saboda ayi maganar a kansa ta gangaro ko ba haka bane yawwa domin Allah yana cewa me wa id bawwa'na li ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti lit ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud saboda haka kenan a kansa ayar take magana yawwa to sai Allah ta'ala ya ce wa azzim fil nas bil hajj ka shelanta wa mutane lallai su zo su yi hajjin wannan ɗakin waɗanda suka ce ana nufin annabi ibrahim ne kuma suna da yawa ƙwarai suka ce to sai ce ya ubangiji inna sauti la yablughu ubangiji in ma na faɗa jama'a ku zo ku yi hajji muryata ba za ta kai ba sai Allah ce da shi alaikal azanu wa minnal balagh kai kawai kai kuwa mu ne kuma za mu cilla muryata ka ta je ta samu wanda buka rubuta zai zo nan kuma zai zo din saboda haka aka ce sai hau kan dutsen da ake kira dutsen abi qabais yace ya ayyuhan nas inna allaha qad bana lakum baytan fahajju ya ayyuhan nas inna allaha qad bana lakum baytan fahajju ya ku mutane Allah ya gina muku gida da daki maza maza maza maza ku zo ku hajjaci wannan ɗakin wani Allahu akbar kafin a haifi kakan kakan kakan kakan kakan kakan kakansa kiran ya je gare shi yana cikin duniyar azzarra the world of nonentity ya amsa kiran matsala ce kawai ta yana jiran lokaci wata ta amsa kiran tun shi ne sai ka iske ga mutum kakansa bai je ba uba bai je ba wal amma shi ne ya je eh to kiran ne ai Allah ka kira mu ka ba mu iko mu yi kuma yadda kake so ina fata an gane ko to shine ainihin Allah ta'ala ce da shi lallai ka iyar da wannan sakon kusa kuma suka ce ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk sai ka tara biyu kamar da malam ya anan annabi Ibrahim yayi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake da ne ga annabi Ibrahim <clears throat> yayi tun da aikin hajji in tambaye ku ya jama'a hajjin manzo Allah guda nawa <clears throat> na'am daya kwarai kuwa shine hajjin da ake kira hajjatul wada hajjin bankwana idan kana son ka san wannan aikin hajjin yanda ya zo in detail ka samu hadithin jabir <clears throat> ya yi bayani tun daga farkon wannan hajjin har ƙarshe ina fata an gane ko <clears throat> wa'azin fil nas bil hajj kayye kowa ga mutane dangane da hajji ya atuka rijala me yasa bai ce ya ka ba <clears throat> ina ɗaliban arabiya me yasa bai ce ya atuna ka bai ce ya tu? su'al ya jama'a ma la yarakum sakitin me yasa yace ya atuka bai ce ya atuna ka ba idan ka koma sentence analysis a nahau wa'azin <clears throat> ka tashi kai kowa kaga umarni ne tun da wannan umarni to akwai jawabin umarni shine ya tok idan kai kowa a zo a yi aikin haji mutane za su zo maka za su zo maka rijalan suna tafiya a kafa kar ka ɗauka rijalan ana nufin mazaje ne a'a za su zo maka mashina shi sa aka ce annabi ibrahim ya aikin haji sau biyu a ƙar a ƙafa kuma daga masar yake tasowa ya zo <clears throat> an gane ko al-imam ahmad bin hanbal daga Bagdad ya yi aikin hajji sau biyu ko sau uku shi ma a ƙasa alhassan jikan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya yi hajji ɗai ɗai ɗai ɗai ashirin da biyar a ƙar daga madina zuwa makka to shin yau daga garin kaduna wanne filada ne mutum ya taka sai ya da ya tafi koko ya hau jirgi wanne ya filada mazanmu da matanmu mu tafi a ƙar koko dai a'a tun daga sauki a hau jirgi na'am idan ka ce mutum ya tafi a ƙar saboda mai za a yi wannan wahala bayan Allah ce yuridullahu bikumul yusr ai sauki Allah yake nufi da ku kuma a yanda duniya ta zama abin da ta zama yau in kace zaka tafi a kar na'am halin da ake ciki eh kware da gaske yau ai ko a baya an yi lokacin da a baya kakanni a baya a wannan kasar sun ji haji a kar ko ba gane ba ta yi wasu sun san waɗanda suka jaji makar mutum yana yaro an samu irin su to in kun ga idan za su tafi aikin hajjin nan guzuri fa ake yi wani hanya yake mutuwa dan ban kwana kawai ake yi ta irin haka ne aka dinga samun jama'ar muhasawa da yawa a sudan daga zuwa aikin hajji ne suka zade auren in ka ji irin su kasala misali a wurare da yawa an fita an bar gida halas daga nan aka tsaya wurin an gane ko tafiya a kar to kwana-kwanan na akwai wanda suka fara tunanin hajj by road a tafi aikin hajji ta hanyar ta hanyar mota ka gani to inda wani zai ce to shi yanzu misali ba muna ramadan ba ya ce to shi kawai ya riga ya samu visa bare kama tafiya tun daga nan kafin lokacin ya da shi a can in yi haka ya yi sabo bai yi sabo ba amma ya bar al'afdal za mu ce bai ma kyauta ba don saboda ga mafi sauki ko manzon Allah ba a taɓa bashi abu biyu ba wannan mai tsanani wannan mai sauki sai ya zaɓi mai sauki to amma dai a wannan lokacin an nuna maka cewa akwai wanda suka yi na la'akar tunda ya ce ya tuka rijala mutanen za su zo maka rijala akar Allahu akbar ba wannan ba wa ala na'am wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq za su zo maka ala kulli damirin kowace dabba mai ɗamammen ciki saboda doguwar tafiya shine damir a lokacin akan zo ne akan wato misali kamar ka ce yani raƙuma da taguwa taguwa da wato dawakai to saboda doguwar tafiya ita kanta dabbar in ka kalle ta sai ga tara mai shine ma'ana bamirin Allah ce za su zo maka a ƙar za su zo maka akan kowace dabba mai ɗamammin ciki ka dubi kima ƙur'ani. ta yi ka ce to ainihin qur'ani ban ga inda aka mace jirgi ba don me za mu je a jirgi a'a ai damirin yana baka ma'anar dabbar da ka sani da duk abin da za a hau yau waɗanda suka kirkiri jirgi suwa ne ne ina sun tambaye ku suwa suka kirkiri jirgin sama na'am yahudawa abin mamaki ba ka karanta tarihi ne ai asalin wanda ya fara tunanin yin jirgi musulmi ne shine al-imam al-abbas ibn al-farnas mutumin andalus ne spain spain lokacin da musulunci ya zauna a spain fiye da shekara 800 ibn al-farnas shi ya fara tunani kai ga a ah, jirgi ko kuma a tsuntsuwa na da kai na da fakafakai guda biyu na da jela da kafafu cikin mai sa ba za mu yi tunanin samar da ainihin na'urar da za ta yi kama da tsuntsuwan nan ba ga kai goshin jirgi kenan ga fuka jirgi fuka tsuntsu kenan ga jelan jirgi jelan mai shi yasa shi kansa jirgi ake kiranta ta'ira daga at-tayr bara ya tsayro tayran awalam yaraw ila at-tayr fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman daga baya ne al'amari ya kasance ya lalace aka zo aka musulmi hari misali irin su mughals littattafan da aka yi aka sace aka ɓata ruwan tigris da euphrates da littattafai na musulmi sai da ta kai wato kogin ya ɗauki kala na tawada kawai to amma da yake turawa ba sa sha'awar duk wani abu na ci gaban al'umma daga baya aka sami ainihin waɗanda ake kira right brothers the right brothers yan uwa ne guda biyu su suka fara tunanin ainihin injin jirgi da yanayin jikin amma sai da suka ɗauko daga bayanan shi ibn al-farnas suka yi gini a kai sannan suka yi inkarin cewa asali daga musulmi ne shi yasa duk wanda ya san airport na jidda saudiya da da da da suna kiransa ibn al-farnas international airport ne amma da yawa ba san da haka ba yau dai kawai ka san ana kiransa king abdulaziz airport amma da ba sunan ba kenan ibn al-farnas saboda mayar da magana zuwa ga asalin wanda shi fara bada wannan gudunmuwa ɗin to kenan shi kansa jirgin ashe an kwaikwayi dabba ne da Allah ta'ala ya nufa kuma sannan sauƙi ne za ka iya zuwa aikin hajji a kar amma ba shi bane mafi alkhairi amma zamanin baya ka iya zuwa a kar lokacin da babu waɗannan abubuwa an samu wani mutum ya zo aikin hajji da mahaifiyarsa a baya ya goya ta a kar ya zo da ita ya goya uwar yana kewaye aba da ita sai ya kaci da abdullahi ibn umar sai ce ibn umar ka ganta baba ta ce mahaifiya ta ce ba ka ganin na sauke haƙƙin da ta min sai ce ina aiko da numfashin naƙuda baka isa wannan ya sauke wannan haƙƙin ba la ilaha illallah sai ce saboda mai yace li'annaha Kana ta كانت تتمنى لك البقاء وأنت صغير أما أنت Kabira ta تتمنى لها halfana. domin kai lokacin tana yaro tana maka fata Allah raya ka ne ba haka bane za ka iske uwa ɗanta duk fitinarsa sai ta ce Allah raya ka ya ce amma kai yanzu ta tsufa kana mata wahala fatar ka ta mutu ba haka bane dan za ka ji mutum yana cewa Allah ya samu rabu da ku lafiya me kake nufi me kake nufi da Allah ya samu rabu da ke lafiya ai waskewa kai kawai <laughs> ko haka ba ka so ka ce Allah Allah kawo mutuwarki dan ka san za ka gamu da bala'i in ka faɗa ka so kenan ka gani abinda nake cewa a wannan kissar ya ɗauke ta ya tafi da ita a bayansa yana kewaye aba da ita bai kuma masa inkari ce dan me kai haka ba saboda haka a wannan wuri ne da ya kamata gaskiya mu dan watakin samun lokacin sai anan musamman ganin aikin hajji ya karato mu dan tabo bayani kan aikin hajji ta yi akwai da Allah zai kira su bana ko za su maimaita Allah ya sa haka kuma in Allah kai mu lokacin Allah ya sa a yi lafiya ya ba mu dacewa ya ba mu muwafaqa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in to dangane da ci gaba da kainuwa da shan Allah har yau dai muna tare da sayyidina Umar ibn al-Khattab nan zamu yau zamu ambaci okay kafin haka zan tambaye ku wane ne mijin wannan tambayar jiya to shikenan yaya sunan gidan da ainihin sahabbai ke zaune umar ya ji dan ya musulunta a wurin darul arkam wane ne ce ku kyale ni da shi in ya zo da alkhairi zan isan muku shi inda hamza tayyib to abinda muke da shi a yau yani qur'ani mai girma ya sha saukowa kuma yayi daidai da ra'ayin sayyidina umar za mu ambaci wasu daga ciki عن أنس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث سيدنا عمر yana cewa na dace da ubangiji na a wurare guda uku na taba ce ya rasulullah law ittakhadna min maqami ibrahim musalla fa nazalat wattakhidhu min maqami ibrahim musalla na taba cewa ya manzo Allah ina ma ina ma mu dauki maqami ibrahim wurin ibada malam sai aya ta sauko ta yi daidai da abin da na faɗa na kuma ce ya rasulallah inna nisa aka yadkhulu alaihinna albarru wal fajir falau amartahunna an yahtajibna fa nazalat ayatul hijab aina yace na taba cewa ya manzon Allah matanka kowa na shigowa kace da su sun hijabi mana malam sai ayar hijabi ta sauko sannan kuma na uku matayen manzon Allah suka taru suna kishi game da shi take cewa in ba kuna masa wannan abun Allah zai iya canza masa wasu da ku malam sai aya ta sauko asa rabbuhu in kunna an yubdilahu khairan azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin, ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara bayan ya faɗo ne Allah saukar da wannan aya din saboda haka wurare ne da dama sayyidina Umar wato ainihin yake da shi dangane da wato ɗabi'unsa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya martaba shi da shi sannan kuma wani abu na gaba game da sayyidina Umar tsananin bautar Allah shi da kuma tsananin tsoron Allah shi sayyidina Umar a goshinsa har akwai wani abu mai kama da ainihin wato wani fenti saboda tsananin kuka kan tsoron Allah kawai sai da hawaye din ya bar ainihin wata alama a kundu kuke din shi subhanallah kaga yanda fa mutum ke sallah goshinsa sai hun fi wujuhim ko to shi an samu wato simahu fi ala khaddihi min athar buka saboda tsoron Allah ya kasance yana tsananin son sallah cikin tsakiyar dare sayyidina Umar yana matukar sha'awar cikin dare ya tashi ya sallah ya kasance yana cewa wallahi idan wata godiya kafarta ta goce a ainihin iraq ina khalifa to zan tsoraci kada allah ya kama ni ya ce dan me kana khalifa shugaban musulmi baka gyara hanya ba har dabba kafarta ta goce daga hanya allah zai kama ni akan wasa da wannan nauyin ya shugabannin musulmi ko ji wannan magana umar na cewa wallahi idan wata godiya kafata ta goce daga hanya saboda rashin gyara hanya ina tsoro kada allah ya kama ni dabba me zaka ce game da mutum mu namu hanyoyin mai suka zama ramin mutuwa kwazazzaban lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har ta kai barayi amfani suke da inda suka san akwai kwazazzabo su je su kafa duwatsu sun san dole ka taka burki wurin sai su ga maka atak daidai wurin nas'alullah salamata wal afiya sannan kuma abdullahi dan amir yace na taba ganin sayyidina wata ya ɗebi ainihin ƙasa yana cewa ina ma ni a ce ni wannan yankin kasan ne kawai ina ma ni Allah bai halicce ni ba ina ma uwata bata haife ni ba ina ma ni ba kowa bane ina ma kuntu nasiyan mansiya yana tunanin tsayawa gaban Allah kawai <clears throat> sannan kuma ya kasance yana yin azumi haddansa ibn umar yana cewa umar ya yi azumi kafin ya rasu da shekaru biyu a jere sirfan in ka ga ya tsaya to ranar sallah ta babba ne da karamar sallah ko yana cikin tafiya kuma ya kasance yakan tsaya cikin dare ya sallah daidai iyawarsa kuma yakan farkar da iyali sai qiyamul layl ina so ya ina so ku sani ya ku maza da ya ku yan uwan mata iyaye ya zo cikin ruwaya cewa annabi na cewa Allah ya ji kan duk mutumin da zai tashi da daddare ya sallar nafila ya kuma farkar da iyalinsa ya ce in ta ya ɗan yafa mata ruwa kuma ya ce Allah ya ji kan duk matar da Allah ya saukar da rahama ga duk matar da za ta miƙe cikin dare ta yi sallar nafila ta tada mijinta in ya shi ma ta ɗan watsa masa ruwa kaga wata awanu kenan alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan anai kamata mu tsaya dangane da wannan subhanakallahumma bihamdik nashar Allah ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ayyuhu shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kafin na fara karanta abin da zan karanta gobe insha Allah ba za a samu damar gudanar da tafsir ba da na yamma da na dare saboda wasu abubuwa da suka bujiro sannan ajiya idan ba manta ba a takardar kusa da ƙarshe ko ta karshe wacce na karanta ita ce ta wata 'yar uwa wacce ta rubuto ta ce tana buƙatar malam ya taya ta da addu'a Allah maɗaukin sarki ya bata miji nagari a halus sunna to a yau ma mun samu irin wannan takardar amma daga ɗaya janibin saboda haka yanzu zan karanta ta na karanta wata wacce take bi mata albarshi malam sai ya haɗa su gaba ɗaya ya faɗa abin da zai faɗa to malam mai ɗaukar abin nan shi ma ya ƙara kawo min wasu guda biyu ya ce irin wacce zan karanta ce a yanzu assalamu alaikum ina fata malam ya sa ni a cikin addu'a Allah ya bashi mata ta to Allah ya bashi mata ta gari ahlus sunna ya kun biya masa bukatunsa amin na alkhairi amin wannan kenan sannan wannan yace ina ba da shawara ga malam da ƙungiyar maika da su ƙirƙiro wata hanya domin 'yan uwa mata da 'yan uwa maza masu rubuto takarda domin buƙatar aure sai a kira 'yar uwa da ɗan uwa ku tattauna da su domin samun hanyar da za a haɗa su mai yiwuwa Allah ya haɗa aure tsakaninsu Allah ya sa mu dace ya kuma haɗa kowa da rabonsa musamman a wannan wata mai albarka amin sannan maganarsa ta biyu ko kuma shawararsa ta biyu da yake ruwa ina ya ce yana ba da shawara yana kira ga 'yan uwa maza da su rage dogon buri na rayuwa sannan kuma su ma 'yan uwa mata su rage dogon buri na rayuwa to alhamdulillah da wannan bayanai masu muhimmanci cewa wani dan uwa yana roƙo a taya shi addu'a Allah ya bashi yar uwa ahlus sunna wadda za su yi rayuwa ta musulunci mai kyau muna roƙon Allah mai kowa mai komai wanda kowace taska a hannunsa take Allah ya cika maka wannan buri da kuma dukkanin sauran musulmi mazanmu da mata Allah ya cika mana irin wannan buri da makamantansu da alkhairi shawarar da ka bayar ko shakka babu ni aure na shawara ce eh, muhimmiya Ah, musamman da ka ambaci misali kamar kungiyar maika na sha nema gaya musu kuma ina tare da wannan shawarar irin haduwa irin wannan ta alkhairi alkhairai na ubangiji kan kasance irin wannan haduwar ko ba haka ba ah, idan misali akwai wani irin yanayi ko wata tattaunawa ko wani fotun da ana samun takaddun nan ah, misali wata yar uwa ta nuna misali bukatarta wannan uwa ya nuna ah to ai ba za a rasa na Allah ba ai dama a yi makasudin taro irin wannan ba wai a yi karatu a tashi ba a karatun kuma ya haifar da aiki eh wallah yana daga cikin aikin yanzu misali a ramadan in allah ya taimake mu duk wannan taron muka samu muka daura auren yara matasa yan uwa mutum biyu uku hudu biyar it's an achievement ci gaba ne babba a watan ramadan a ce wannan abin ya faru ka je ka ga yadda misali kasashe suke misali za ga ainihin a saudiya kaga katotun signboard ana cewa kungiya kaza daga cikin nasarar da ta yi ta samu daman aurar da samari da 'yan mata guda dubu kaza bana ba magana ɗaya biyu uku ba saboda yana daga cikin social problem da ke fuskantar mu ga yarinya malam mai mutunci mai kamun kai tana son Allah amma ƙarshe in ba a yi sa'a ba wani wanda bai dace ba sai aure ta ya wulakanta mata mutuncinta da addininta karatunta ya rauni ko ka iske dan uwa mutumin kirki yana bukatar ta gari bai ganta ba bai santa ba saboda haka lalle wannan shawara ce muhimmiyar gaske kuma ya kamata a zama serious a kai ba wai kawai lokacin ramadan in ya wuce ba ya to kowane lokaci ko muna kira da dukkanin ma kungiyoyi na addini a kaduna da kano da dukkanin kasashe na musulmi su ɗauki wannan matsala ce babba ko kusan da yawa akwai 'yan matan da ke zuwa jami'o'i ba wai don suna sha'awar karatun bane kawai mazaje nagari da suke bukata ba su fito bane ka gani saboda ya kamata da Allah wannan abun a sa ido kuma da fata za a kalli wannan abun da idanun basira shawararka da ka kawo cewa maza su daina dogon bude wannan gaskiya ne aka suma matan domin mace idan wani zai neme ki da aure kika fara tunanin wasu abubuwa na rayuwa da sauransu da kaza da kaza da kaza to fa idan abin da kike tsammani in kika je gidan baki gani ba to me zai biyo ba sai a fara wallahi tallahi dama ne kaddara ce ta kawo ni misali to haka shi ma idan ka aure ta saboda tana ai babanta wane ne za a samu abin duniya lamari ya lalace an ce wanda ya auri mace dan dukiyar ta sai Allah ya talata shi mai da hankali ba wanda ya aure ta dan addini da mutunci da kamala da muruwa da insaniya da bin Allah shi ke tare da albarkar Allah Allah ka samu dace wannan takardar da zan karanta sau hudu kenan tana zuwa hannuna ina ta kauce mata saboda akwai wani lafazi wanda nake ganin kamar bai kamata amfani da shi a takaddar ba amma a yi bayani a baya kuma a gyara insha Allah menene hukuncin karkada bindin kare a cikin ruwa domin magani a sha domin maganin tari to <clears throat> maganar menene hukuncin karkada an dai san karkadawa bindin kare dai yana nufin jelar kare jelar kare tile na kare menene hukuncin a ɗauko jelar kare a tsoma ana karkadawa a sha wai maganin tari ne tambayar kenan to wallahi ni ban san wani nassi ba daga qur'ani ko daga hadisi da yace haka a gaskiyar magana ma kazanta ne tunda dai kare din nan kaga ci aka yi idan ya sa harshen sa a wanke ƙwarar sau nawa to kuma shi zaka je ka ɗauko bindinsa ka sa ka kaɗa wani irin magani ne wannan a'udhu Na ga wata kalma ba ta cikin karatun amma dai za ta yi amfani insha Allah an ce ana sanar da ku gobe in Allah ya kai mu karfe goma da rabi ne ko abin da ya kama da haka a gidan talabijin na DITV za a yi na? tara za a yi hira da malam insha Allah na bugo waya insha Allah DITV na dare na dare to malam wannan yana tambaya dangane da ingancin wannan hadisin da kuma ƙarin bayani a kansa da dakun bis sadaqat da dakun bis sadaqat ma'ana wai ku ba marasa lafiyan ku magani ta hanyar ba da sadaka Allah ba san ingancin wannan hadisin ba malam tambaya ta ita ce a lokacin da mutum ya tashi don yin sahur zai iya yin sallar shafa'i da wuturi a wannan lokaci farko dai ba a cewa shafa'i da wuturi wannan kawai mu ne muka saba faɗi abinda ake cewa wuturi kawai eh, ainihin amma da yake kawai cikin sahihu muslim sallar dare raka'a biyu biyu ne shi yasa duk raka'a biyu sai kai sallama sai a ce shafa'i amma sunan su kawai wuturi kuma raka'a ɗaya ne ko raka'a uku ko raka'a biyar ko raka'a bakwai ko raka'a tara kuma kana iya yi a jere sirfan kai sallama ɗaya aina amma magana cewa ko za ka iya wutari ok aje yadda ake faradin shafa'i da wutari a me lokacin saur kuma zai hana in dai baka bari alfijir ya keto ba mutum bai kamata yi wasa da wutari ba imam ahmad na cewa wanda ke wasa da wutari ba ma a karɓar shaidarsa na malam idan aka ɗago daga ruku'u wasu suna cewa rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamda rabbana wa lakal hamdi a cikin su wanne ne daidai eh wanda ya sa rufa ne daidai rabbana wa lakal hamdu saboda ai suna ne to amma wani yakan faɗa ne yana alƙalƙal kubra ko rabbana wa lakal hamd kai sai ka ji kamar fataha ne a ƙalƙala ce tunda daluna daga cikin huruful ƙalƙala ƙoƙobo jadin Ƙoƙobo jadin saboda haka wannan yasa amma rabbana wa lakal hamd saboda ba tsari ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu saboda yawanci harafi in ka tsaya karshe zaka masa kalga shine kawai amma in yace wa lakal hamda ka ji fataha karara to yayi kuskure ko wa lakal hamdi ka ji karara ga zagurun kasara to yayi kuskure sai dai ka ce wa lakal hamd wannan kuma ba fataha bane kalkala ce wannan Allahu alam tambaya akan kainuwa da shan Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabi ya ce wa sayyidina umar inda akwai wani annabi bayana to da umar ne to malam shi ya ce shi ya ji kuma wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inda akwai wani annabi bayansa to da sayyidina abubakar ne menene karin bani wato abin da ke akwai irin waɗannan ruwayoyi malamai kan ce wato kowanne a irin matsayinsa in aka kalli matsayi kaza sai ya ce kaza kaza yanzu misali da ya ce ainihin mala'iku na magana a harshen umar a to ba sa yi harshen zai na abubakar saddiq tunda shi a saddiq ne kawai an zo ne a bayyana maka kowanne a irin ajin shi ga abin da ke akwai ɗaya kenan na biyu ba ana nufin za a samu annabin bane kawai yana bayani na falala da daraja da mukami da matsayi wallahu alam to ce wata mata ce wai aka biya mata kujerar maka sai mijinta ya ce ko ta bashi ko kuma a bakacin aurenta sai ta tafi to wai menene hukuncin tafiyar ta an ba ta kujerar hajji amma sai ce ko ta bashi ko a bakacin aurenta to wai me zafi haka ne kuma saboda Allah ok shi bai taba zuwa ba ne eh to amma ai ko bai taba zuwa ba ne ina ganin ai yayi zafi ya ce a bakacin aure aure fa aka ce na yarda kensa ya bi ta ta hanyar bayani na mutuntawa amma ba ya mata barazana ba wanci tun da hajjin nan da kin tafi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ki tausaya min mana ni ina gani za ta yadda in ka biyo mata ta lalama saboda girma da arziki ke sa matan kaɗi ya shiga gora sannu-sannu ke sa a ja saniya da abawa wai tsiya-tsiya ba ta kawo arziki sai dai arzika arzika ta kawo arziki don haka ne yana gani idan ka fito mata kana threatening ɗinta ba daidai ba ne saboda dai haƙƙinta ne ai ko ba haka ba nata ne kuma hajjin nan ai ba wanda zai koshi da zuwa hajji wa zai koshi da zuwa ya ga ainihin masallacin manzon Allah ya kai gaisuwa gare shi ka je ka ga Ka'aba to amma in kuma ya ce in kika tafi a bakacin aurenki kuma ta tafi shi aure ya mutu ya mutu domin ba a wasa da abu uku ba a wasa da abu uku da saki da kyauta da yantarwa saki ko da wasa kace yayi wancan nasa keke da wasa yayi subhanallah saboda haka bai kamata bane ina gani ayi haka haƙƙi dai nata ne idan ka fito mata kamar da na faɗa hanyar lalama da mutuntawa la'allama ta ce ta sallama ka tafi tunda musamman baka taɓa zuwa ba amma zai zama ba daidai ba ka yi rigima kan abin da yake ba naka ba sai zama zalunci eh yake cewa wasu mazajen ko da ita matar bata taɓa zuwa ba za a yi rigima sai dai a basu wai ba sa so su zamanto mazajen hajiya wannan ina ganin magana ce mara kyau wace ce mijin hajiya wannan abu ne da muka kirkira kawai a rayuwarmu idan akwai matayen da da sunan alhazai suke fasikanci suke bata mutunci da sauransu to a ita matar ta ya kamata ta kasance saliha ta zamanto ba irin haka ba idan har ta samu daman zuwa aikin hajji ka taimake ta ne ta sauke wannan wajibi kuma ba ka da wani nassin da ya ce dole sai kai ka fara zuwa kafin ita ko Allah cewa ku ku Allah ce ku fara ku fara gabatar da kanku tukun don na gani bai kamata ba waɗannan mazaji su dinga haka ah, idan baka biya mata ba ta je har wani biya mata dan uwanta mahaifi ko kuma misali tana da hali ta biya ma kanta bai kamata ya zamanto dalili na rigima da tashin hankali ba kai ma ka roki Allah daga fallalarsa ya kawo Allah ya lauta mu gaba da malam idan mutum ya kone za a iya karanta masa wannan ayar a tufa kulna ya na rukuni da wa salaman ala ibrahim suratul anbiya to kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ko in mutum ya kone a iya karanta masa wannan to sai mai tambaya shin an samu kuna a baya zamanin manzon Allah ko ba samu ba an samu sun karanta haka saboda ka sai ka tsaya ka wadatu da abin da sahabbai suka wadata da shi in ka samu zuma ka shafa ma wannan wurin Allah ya aje ma zuma sinadarin warkarwa kuma nan ma ƙur'anin kai aiki da shi domin Allah yana cewa menene ne da ya ambaci zuma sai ce fihi shifa'un linnas kaga zuma akwai waraka ga mutane saboda haka idan ka samu ruwan zuma kai applying ka shafa a wurin to kamar ka karanta abin da kake so ka karanta ne dan wannan shi fa sama da nassi karara shi ko wancan idan kai sai a tambaye ka ina ka samu dalilin haka baka da dalili Allah ya mana muwafaka menene hukuncin a saya wa yara 'yar tsana ma'ana 'yar bebi a musulunci yara ƙanana in aka sai musu 'yar tsana saboda wasa nasu da yawa cikin mabota ilimi suna ganin babu laifi domin na na aisha tana yarinya takan yi wasa da abin da ya kama da haka kuma manzo Allah bai mata inkari ba saboda yarinya ce karama illa iyaka kawai sukan ce in an ƙara wasa a kawar da shi saboda yanda mala'iku suke ba sa shiga gidan da ke da mutum mutumi shine kawai amma in dan ta yaro ne babu takalifi akan shi shi ina fata an gane barakallahu fikum اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا من هو على كل شيء قدير اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع الركع السجود الموفين بالعهود إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين